الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شكين مختصر خليل منا shahi لديبو دا سبعين a bashi hijira da zuku na'am to mun kwana ga darar inda malam yace muna cikin to kuma babin jihadi da muke muna magana akan waɗanda an hakama na musulmi magana amsosu wa wajabal wafa ya wajaba akan imamu alwafa'u cikawa da alƙawalin da ya ga su anna amana to an yi an riga an yi magana sannan kuma an yi alƙawali to alƙawalin nan kuma ana cika shi wa in bi raddar ha'ina to shi na lokacin da an ka ce wa jawla wafa'u sai an ka ce to amma cika alƙawali banda mai da abin da ajin gine nasu gummu to ce aha an cika ko da ko ya zan wa in bi raddar ha'ina koda da mai da jinginan su tare da agbunmu wadda ta wanzu gunmu to amma jinginan nan ya zan kahiran suna ga hannunmu malayin yunkura ya ce walau asalamu koda ku kahiran gana su da agare mu jingine sun musulunta sai an kai alkawali da su an ka aji amana da su to an mayan musu kayan su ga hannunsu wagga magana walau asalamu. ita an magana imamu na maliki da ɗan ƙasim amma ɗan habibu da ɗan shudu sun saba sai ke wala sun musulunta ba ba bace su gani ina misalin wanda aka bai kaman a salama muna tare da kuwa wato cikin kahirai akwai wani wanda ya zo gunmu ba jingina na ba kahiri na gudano daga cikin yan wani dawo inda muke amma zama zama sai musulunta sai an ka zo an haƙulla zimma da su ce amma da sharaɗin mai da wani wani na ya musulunta to wai shi ma ya shiga cikin wancan shi na aka amfani da kafu ya ce ka man asalama an ka ce to wannan man asalama ɗin nan amma banda wanda yake jika da suna sun aiko shi inda muke ya sanar da mu kila akwai ma'araka ko akwai wani abu da ya tuwa inda muke sai ka sha musulunci sai shiga sai zama ne sun ka ce to banda iri ne ko tun da ya layi ko bai laifi ba ta wajen su to shi na malayin kura da ya ce wa in rasula kai sai wa halilu kenan ko da manzo na daga gare su ya zo inda muke amma sai ya musulunta an ka ce to mun yarda a mai sai amma fa da sharadi in kana zakara in ya zanna ne amma in mace ta to ba a mashi ta ala kulle hali sai dai in wata maraka za a yi sai a yi ka gane to buzo to shi wato wanda an ka taba kahere sun kama shi su riƙe namu to an hanso shi bilfai ko da an ba da duke bai tilmali ɗibi kuɗi a basu a fanso shi an ka ce ai babu sannan a koma in babu in babu fai'i to sun malin musulmi sannan a koma inda musulmi a bara to Allah wani na can hannun makiya wani kai sai ka kawo miliyan goma sai kuma wani kawo miliyan ashirin don cewa sun gaba su ba sai sama su miliyan ɗari jama'a babu babu musulmi ba ba da gudunmuwa to sai a ce garin su sun mabi malin musulmi na to da dafa to ya an ka ce ai musulmin ba su da kuɗi amma shi mai kuɗi na to amma dama an shi haƙƙin musulmi na shi yasa an ka ce fai'i sannan da babu fai'i sannan an ka daga malin musulmi na to an ka ce musulmin ba su da ko ɗari sun mabi malihi ta da ta banki cikin kuɗi na ɗaya a biya ta san yanzu na sai mutum ya ah, ba ma wadaci na ba to don mi zama wara da don shi to tsarin addini daban yake da tsarin ka yanzu ba akwai masu kyashi ba yau su za mu taimaka mai shi shi na da kuɗi ah, ana ta yan wani Allahu akabar. Allah ji kamar abubakar tela to mu zo to in ya hito ya zanna waje shi wanga da an kace sun maliki waraja'a bi mislil misli in mislina an ka dauka an ka basu a cikin kaya ne an ka honso shi to ya koma a biya shi a jirai ga musulmi ko ga mutum an samu kuɗi Eh, mu zo karatu ka ja wa qimati ghairihi in ba misalina ba in muqawwami na sai a koma da kima muqawwami kila da an ka zo babu sai an ka ce to ai akwai wata wata tana yan tahi wanda ya so ta miliyan hamsin. sai an ka dauke ta an ka taimaka su an ka ce kuna amsar ta ku bashe shi sun ka ce suna so to tun da an ka so wata yana hawanta yau ta kuma muqawwama don duk duniya babu kamar ta sai ita don da ake ce muƙawami abinda babu tankate dole sai dai a mai kima yanzu ya dingana da jiki na jike da sau duk duniya babu in in ban dauka mm, duk duniya ni ɗaya dauka a ba magana awo ba ai in kacin kaya da irin tuto ba a sa shi ba shi ni ko na sami ta ba ku sa da ni ba mu kawo mata kuɗi ya fe mata eh ah ba ba filta eh ita tsaba misilta gero misilina a mhm, sun zo to kuma ka gane ko shi wanda an ka amsa gare shi ya koma alal mali'i bisa ga wanda an mawadaci ya koma wal mu'udim ya koma alal mu'udim ga wanda an matsaci ya amshi kayanai ehe illa bi kasir sadaqatan amma in bai niyya amsun shi saboda Allah ba amma in sarkata yayin niya niyya ku ba magana komawa hmm. to inda aka cewa mutum ya koma a bashi wa il ko walam yumkin al khalas biduni kasa akwai tata akwai wanda adda alhorma in wanda ga hannunsu shi ya kai ya kai huska sai suna cewa na sabar da kai ga shi a tebi ko ba ya gana da ya tece aka kuce komi nawa adadi a baku ko ba samu masu yin a hakan sai sun gaji to da adadi a bamu miliyan goma sai ɗauki miliyan goma ba suwa an ka ce wani na ta an ka ce wani na an ka ce ai wani na an so shi kowa ba ku kwamo wai don keta da ta sai ba da kuɗi don eto a biya shi jama'a kuma a samu mai sun yi haka nan a ba shi da ba shi cikin ba ƙeta ƙeta to mu zo karatu to kajiya ko So sai zu maharami illa maharama, ko shi na ba sai zu maharami au ko mata in ya san su ko ku yana yantuwa gare shi illa an yi amurahu bihi in mutum ya an su harami na yi. yana kame sai zo an so shi to istisna'i an kai wannan da ya fanso zu maharamin sana na nasaba ko ko matarsa ta ka gane ko to nan bai dawowa ba a dawowa gare su ci komi miji ya kwansu mata ta yi ta biya ni zuma mutum na ya zo ya an so ubanai ko ya an so uwatai ko an sai yaya ne ko an suka ne ne ko ɗanai to wa ya kawo da ko duni to me zai an sa gare su to mu so karatu awa ta kalai ko ko wanda zai yana intuwa gare da ya mallaka ya yance shi ya ya yantu kamar farki ne da abin nan na da asali ne to mu zo illa an ya amura hu bi sai da cewa ne ce yake kawon so ne indiya ka to wannan kan iya an so shi duniya ne ya kai ya muruhu bihi bil fida'i to mu zo wannan kan ya lizince tin to kaji ba to an an gabatar da wanda ya fansa in ya dawo alagari akan wani ne yanzu misali mutum na ko da an ka a kan mai an ka sai da shi ana bi ne ba su suka yana cin rike sai wani sai fansu shi to in an ka zo nan in za a biyan bashi wanga da fansu aka ware biyan bashi bisa ga bashin da aka bi da can baya duk wani bashi da aka bi ne to an gabatar da bashin wansa bisa ga wannan in ba don shi ba suna ko samu ne ga hannu to mu zo walau fi gairi ma biyadi ko shi na ba ko da ko ya kamfaci abinda an ga hannunsa duka alal adadi ko? awo to in an kai kwansa waɗanda an an kwanso ba mutum guda ba in za a biya alal adadi aka biya alal adadi su goma na an kwanso su miliyan goma kowa ya ba da nawa miliyan guda amma sharaɗi in jahilu qadarahum ashe ko da an ka ko da sun haka ma sun ka da su akwai basaraki akwai babban mallami akwai limami akwai wani babban attajiri amma a sana akwai akwai bayi akwai eh akwai majalisa <laughs> akwai majalisa eh yanzu inda sun sani sai an ka ce amso su kaka za a yi ce muna ba ku wanga ku ba da kaza muna ba ku wanga ku ba da kaza to da an ka sai an kai bugun goro mun san bugun goro ko sai an ka amsu su to wa alal adadi in jahilu ka rahu. to mu zo fil hidai zance na asiri na nan fil hidai a cikin fansa yanzu da ya to da shi bayan can ya yi yan maganganu a tsamo shi sai an ka tori shi gida da ya gaya ya haitar ga hannun makiya sai shi wanda ya hanso ya ce to magana kudi sai ce a ni don Allah ka hanso na eh, Allah ya ce a awa wani kafa suna wani ce a ni don Allah ka hanso to ita ka ka sai ga kotu to magana ta asiri ta ya sha billahi eh shi ka sha ilaha illa an fasu shi ba da ba ta da sa abin bai daɗi ba an wara abin mutunci mutunci kuma yanzu ji dali ko ko zaki ne zaki ko da ku ba ga hannu yana ba wajaza bil asara muqatilatin ko shi na ba ya halatta ijmallan ga waɗanda an kame wato a fanshi waɗanda kahirai sun ka kame muna musulmi to mu ba su kahiran da aga hannunmu waɗanda mu kamo wajen yaƙi don a ba mu musulmin da aka kame muna yanzu wanda aka ce wani yaƙi aka kamo shi an ka da shi yanzu in ya zan sake ɗan aka koma shi da wata ma'araka wa ka zuwa shi zarun ta ciki shi to babu komai mu bashe su domin sha'aninsu ko yanzu gaba ana iya mu zuwa a shirya ma'araka in dai suna ana koma zakwan su zo mukatar shi shi ya halatta mu ba da giya don a ba mu shi cewa sun kai ba su ba su a sai mun ba su giya to a so katun katun ko a so mota tirela tirela a kai musu don su ba mu musulmi da aka ne mun zan karatu ko gane ba haka nan sun kace ba su ba su sai an kawo musu mota alade a sai duk inda muka bi alade a bi dauki a sau a kai musu amma alal ahsan ba alal ittifaqi ba aw alal ahsanina gon eh, gon malan abdul salami wannan shine kaulin ashabu da abdul malik da sanunu amma dan kasim ya ce a'a a shirya daga dai mu an so su amma mu bada giya don a bamu abin wannan kan musulmi kan ta tashi haka na alhizir yake haramcin nan nan dan kaso da, ala musulmin an gane ko to wanda ya fanso musulmi ya bada giyar da ko ya bada alhinzir to in musulmin ga ya zanna waje ba a komawa gare a ce shi bada kudin giya su ba da abin da aka ka to amma da dafa mu zo to a cikin halaccin fansar wanda an haka mai muna mu ba da dawaki ko ko mu sai makamai bindigogi ko ta kuba mu kai musu don mu an su musulmin mu mallan yace ayan su zo domin an ba kura hida wanda ka bi ɗakka shi kashe ka ba shi bindiga ɗaɗa hmm. to sai mi mu cika kuma ya cika sun ce abin da aka yi babun al-musabaqatu ko ba shi na ba babu ya zo shi mana bayanin hukumce hukumcen musabaka ga ta shan anai to ita musabaka wato in baka sani ba ita ana yin ta biji'ulin da ji'uli hmm. ana musabaka da ji'uli dukiya wadda ake hitarwa don a ba su a tsakanin masu tsere guda biyu ko muzo ana yin ta a cikin dauki ana yin ta a cikin raƙumi ana yi tsakaninsu kuma tsakanin doki da doki tsakanin raƙumi da raƙumi tsakanin doki da raƙumi tsakanin raƙumi da doki eh? eh ban ji ba? eh haka ba ka bari mu kai gaba sannan ka yi magana ga ana yi da kibiya ba dalla to sharaɗi kenan na wasu wani kana ji magana ga da kyau kai abin nan da an ka ce an sanya in sahabai u in sai sai ya halatta akwai bukatar kai tambaya kuma an ayyana inda an mafara a ce daga gidan wani zuwa gidan wani an ayyana inda za a kai na aka tsayawa duk wanda kai na ya tsaya an ayyana abin hawa an ayyana mai halbi da adadin gwargwadon abin da ake son a dace in halbi goma in ya dace da uku ya ci ya yi nasara sannan kuma da nau'inta ita abinda za a halbawa ɗin kama wata kafa ko wani ne kama a samu bakin tuni don ɗaya mutum da ya yi halbe ije kayi. to madalla to ju'ulin can da an kaci mun gane shi ko ju'ulin nan da an kaci ana hissuwa ba an ce bi ju'ulin ba to an kaci mutabarru'un mai don Allah to shi da wannan zuwa ne wanda ba eh wanda ba wanda ba da shi za a yi ba au ko ko ɗayansu da ya ka jiya da amur da zaidu za su yi musabaka yake to mutai a yi amma ka kawo ni in kawo ka gane ko sai su sa wani cikinsu da sharaɗin wannan iya tsere ya ɗauka amma in ɗayansu ya tsere to a ba ‘yan kallo au a haɗu ma uhm, wa'yansa ba a gairu in wani ne tsere a hazahu ya ɗauka 'yan saba ka huwa ɗaya daga cikinsu wani wanda ya yi suwa ya basuwa in shi ya tsere wanda man harar ba yan kallo awo a ah, in ya zama wannan su ya tsere shi ka ɗauka ake cita ko ba ka nan ta yi ba yan gidan bashau liyawu zahu saduku bai halatta in ja in su sun kai suwa da zaidu da amur don mi da ya kusa sabiku cikinsu wanda ke rai dauka a ta ci annan ko da akwai ku wanda bai hidda komi ba wanda haka na yake shi wanda ana kaddara ƙewa ce ta'ayinu sahami wal watani ba a sharɗanta sai an ayyana kibiyar da za a alibiyar da tsirkiya kauri ko fili ni in ruwanka tsoro na wannan ka taho ɗai duk wanda ya so yana sa yana yi da shi kuma sha sha'a a'a ba a shar'anta sanin cikin masu gudun gashin wai dokin ka yana da gudu ni ruwanka da doki dai ka to mu shiga ma'arafatul jari ba shar'i na ba ba sai an san mahayi ba bar benawa ne in ya hau doki ko bai da gudu gudu shi a ba a karhanci yaro ba ba a karhanci daidaita ji'uli ba a ce in wane ya tsere a bashi kaza in wane ya tsere a bashi kaza kamar wane so shi tsaye wani alhaji yace da Muhammadu da Zaidu su taho su yi musabaka in Muhammadu ya riga ya Zaidu zan ba shi dubu ɗari amma in Zaidu ya riga ya Muhammadu zan ba shi dubu ɗari da hamsin babu komi awo ko ko gidan da ake son a dace da harbin in wane ya harbi cikin goma ya dace da bakwai ina ba shi kaza in wane ya harbi cikin goma ya dace da biyar ko ko daidai da daidai babu komi wa ya ara la'arilun lissahamin in wani magici mabijiri ya bi jiro ga kibiya ya halba kibiya marmakon kibiya ga ta tahi sai aka samu wani ta'adili nan ga hanyarta ko ku ta kai ko ko ga doki wajen ya abin gane ta yi sai buge huska ta yi in an ka buge huskar doki bai ta ya ko ko san cewa abin nan kurhu ta gane ko yana abin ga kurhu sai sai kaci lam yakun masbuqan ba an riga ba tsere mishi ba <laughs> tun daga ba ya aran lissafi abinan yawon arinu amma su a tsanin tozarta abinan kurhunai bulalatin dalil iya yi ne hmm. haranin lifarasin ko ku tsaya ga doki doki na do tsayayya ya ɗora ta kwahiliya shi ya ƙiya wannan kana masu bukata to kajiya ba wajaza yana halatta a yi musabaka fi ma a dahu ga abin da ya wani waɗanga da muka ambato amma majanan ko ɗari ba a bai kamar masu yaddali in ba su zartar da wani abu kamar irin wasu abubuwa da yake amma wanga duk amfani na kuma mayaki amma amma ka ba da kuɗi amma jirgin ruwa shi ana musabakar sai a bada ju'i saboda ana yakin ruwa muna karatun jaza ya halatta ya halatta ya alfahari in za a halbawa hau mutum shi ambaci na saba ni wane dan wane, sai ni wane ba ni wane babu komi eh ƙwarai eh, ku warra jasu in yana rusu yan batutuka da tsari waɗanda aka rerawa a kai ne da matsayi ne da abin gadai babu komi shi rera su ya ce ni na wani. ya halatta a mace kai ne ya ce in ba iri na ba ya halatta a kuwa amma abin da ya yi soyuwa zikirin laye an baton Allah ta'ala Hmm. amma ban ce ma maganar rani mai halbi ba bai gari mata kaddama ya zo da su abubuwa wani aka ce a shawa ne ba irin ka adadin shi haka ba a gaban gamta gamta wala zama la aka dokar ijara da an kulla su yana da zama da kasan ta kike awo ba ka ce a ana haka ka hasa in jiwa an riga bari ka yi ko tsere ma a yi inda aka shaye fage to waka kai baya kussa tambaya haka sannan miƙa hannu amin wanda bai jinjina ga sarkin musulmi in ji wanga eh haka haka ba haka ba haka ba ba haka haka eh. eh, eh, amma kasan IGF suka ko? kowa suna su alhamdulillah mun saurari karatun askari da mufisar gamala Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a akwai sanarwoyi kamar haka yau insha Allah